فإن خير الزاد التقوى واتقون يا جزاك الله خير <laughs> بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد to za mu yi darasi na 196 a cikin karatunmu na aljami'ul sahih na imam muslim yau 11 ga watan safar hijira ta 1448 26 ga watan bakwai shekara ta 2026 za mu tashi babu tahrimi said lil muhrim يقول المصنف رحمه الله باب تحريم الصيد للمهرم na'am yace babu tahrimi saidi lil muhrim haka yake a nushar al-qadi iyab da kuma nuskokin ku mu kuma a tamu nushar a tamu nushar ta sharhin nawawi na sharhin imam an-nawawi eh, nawawi babu tahrimi saidi al-ma'kul al-barri aw ma asluhu dhalika ala al-muhrim bi hajjin aw umrah aw bihima mm. na qadi iyab babu tahrimi saidi lil muhrim babun haramcin farauta ga wanda yake cikin ihrami shi kuma a sharhi na nawayi babu babun haramcin dabba farauta wadda take abin da za a ci kuma wadda take ta bayan kasa ba ta ruwa ba ko kuma wanda asalinsa haka yake alal muhimmi akan wanda ya harama da hajji ko umra ko da susu biyu to dama dai in aka eh, na ƙabi iya a ah, shi bai yi ta'arifin menene as-said din ba shi ya ce babu tahrimin said mutlakan to ha gani za a yi masa iradin kan cewa a a uhilla lakum saydul bahri uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum to sai a ce to kaga wannan ta ne zai fitar da shi itlaqin da ya shigar da shi cikin haramci kuma abin ba haka yake ba to amma da yace al-muhrim kaga wannan dama almuhrim ko dai mutum ya zamanto yi irami da hajji ko da umra ko da su su biyu saboda haka faɗar su ɗin sai ya zamanto babu bukata saboda haka a nasa a a tabuyibin akwai akwai ikhtisar da ya dace na balaga don in ka ce almuhrimi bi hajjin au bi umratin au bi hima baya bukata kowanne dai muhrimi kuma ba yadda za a samu muhrim in ba da wannan ba ko akwai wani ihramin daban to sai dai taƙidin da ya yayi ya ce makulul barri eh, a ma asluhu zalika wannan warid tunda ba kowane naman farauta aka haramta ba hmm, haka zalika ba kowane aikin shi a asaid zai iya zama da ma'ana yin farautar ko da kuma da ma'anar dabbar da aka yi aka farauto ta eh, aka farauto duk ana ce musu said hmm. ana ce ma aikin sai. ana ce ma abin da aka farauto din sai. dubin aka haramta mm. na'am ala haddathana ya ibn yahya na'am annabi Saburi qala yace na karanta hadisi a wajen malik daga ibn shahab az-zuhri daga ubaydullah ibn abdullah ibn utbah ibn mas'ud daga abdullahi bin abbas daga daga as'ab ibn jassama al-laifi daga kabila banu laif ibn nawfal ibn kinana ibn mudrika annahu ahada li rasulillahi sallallahu ibn jassama an ce dan yar uwar abu sufyan ne zainab bin tuhar. mahaifiyarsa yar uwar ita ce zainab bintu har yar uwar abu sufyan na'am annahu ahada bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam himaran wa hadiyan cewa ya ba mu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kawo masa hadiya kyautar jakin dawa himaran wahshi shine jakin dawa وهو بالأبواء الحالي ينا وجد أكي تي مثلا الأبواء الأبواء A'ubi waddan. Eh, ita al'abuwa wajen lissafinsu na da mil 23 ce daga jufa daga a tsohuwar hanyar makka ce al'abuwa shine inda kabarin na na amina yake eh, eh, to eh, mahaifiyar annab sallallahu alaihi wasallam mm, mun wuce ta lokacin da zamu je da aka kai mu risila zuwa badar daga jami'a mun tsaya a wajen mun ga inda aka ce a kabarin yake zan ce aka ce don babu babu wata babu ba tabbas kasan ai abin da yawanci duk suka yi shine a tun da a tarihi lokacin da ake kubbobi da an yi qibab a wajen to shi yasa da wannan qibab din da aka yi aka gaggane wurin sai ake ba duk da an rushe kubbobin amma sai aka kiyaye waɗannan wuraren mm, location din eh kamar a cikin baqi'a ne ai wani sa ake gane kan cewa ga kabarin na usman ga na fatima ga da duk kubobi ne to da an rushe kubobin amma waɗannan wuraren waɗanda suka san wuraren za su nuna maka amma na taɓa tambayar malamin mushek Sheikh Muhammad al cewa waɗannan wuraren haka ne tabbas ne sai cewa haka dai ake cewa Allahu ala <laughs> musamman ya kabarin sayyidina Usman kabarin sayyidina Usman boye shi akai don saboda 'yan tawaye suna garin ana gudun kasu toni shi hmm. na'am su kara akan abin da suke na ta'addanci shi yasa cikin dare aka binne shi kuma aka ɓoye wajen hmm. na'am ah, na sani aka yana daniel ne aka yi haka aka haka ramuka guda uku to ban kiyaye ba cewa an yi masu yadda usman haka na daniel ne dai na san sai na umar ya ce a yi masa haka daniel ɗaya daga cikin wanda ake cewa annabawa ne cikin bani isra'il da aka je a tustar aka hako kabarinsa aka gan shi jikinsa yana nan shine sai na umar ya ce a haka cikin dare a haka kaburbura guda uku sannan abin ne sha ɗaya sannan duk a labelin sayan yadda mutane ba su gani ba na'am a can tustar can cikin iran a cikin iran da sabai suka gani suka yi suka turo masai na umar safo na'am aubi waddan ko kuma waddan ita waddan tana gaba da abuwa kusa da jofa take hmm. faraddahu alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya mayar masa da shi ala yace falamma ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam ma fi wajhihi ala yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga abin da ke fuskata sai yace inna lam naruddahu alayka illa anna hum mu ba mu mayar ba mu mayar maka da kyautar ka ba face mu muna cikin mu masu ihrami ne to wannan ya nuna wannan a cikin wannan hadisin a cikin wannan hadisin na sa'ab ibn al-jazama jassama akwai ibn hajar yace akwai al-hukmu bil alama yin hukunci da alama ay falamma ra'a ma fi wajhihi da ya ga abin da ke fuskata ya dare damuwa kaga ya yi hukunci da alama ya yi kyauta an ƙi karɓa eh, to kuma ya ce hi jawazu raddil hadiyyati li'illa a cikin hadisin akwai halaccin ka ƙi karɓar kyauta ka mayar da kyauta in akwai dalili wanda yake nuna kan cewa al'asul shine ba a raddin hadiyya kuma haka fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqbalu al-hadiyya wai ruddu sadaka yana karban hadiya yana mayar da sadaka to al'asul in aka ba ka kyauta kakka yi raddinta mm. shi ne sunna la ya ruddu khairu illa shaytan eh, hadisin masu gwadayi ne eh. yace kuma wa fihi al an ar al-hadiya tatiban li qalbi al-muhdi ah, a cikin kuma hadisin nan akwai bayyana uzuri akan mayar da kyauta an maka saboda a faranta ma ran wanda ya bayar wanda ya kyautar a masa bayani Shato abin da ya sa karba ba saboda kaza ne duk dai wato saboda abin da yake zai sa a zaman lafiya kar a yi kullata a cikin al'umma haka ake so a gyara zukata hmm. kuma a cikin hadisin akwai cewa ita hadiya ba ta tabbata sai da karba hmm. sai wanda aka ba ya karba in bai karba ba hadiya ba ce ba eh. in bai karba ba hadiya ba ce ba eh ai bai karba ba ya ce ba zai karba eh, eh, abin nan a bai karba ba shi yasa aka ce ba ta riga ta zama ba bai sai da hauzi ba shi yasa ba idan mutum ya yi kyauta bai yi kokari ya wanda aka yi kyautar bai je ya karba ba har mutumin ya rasu wannan kyautar shi kenan ta koma ta tashi da kyauta ta koma ta koma wasiya hmm. na'am suna da dama su ta suna da dama su ki hmm. afon idan ya riga ya raddinta shi nan in ya riga ya rasu ta koma gado haka ne ba wasiya ba ce in yarga gayar ya rasu ta koma gado don ba ta tabbata ba shine ai a mazhaban malikiya suke cewa kyautar ta yi amma ba ta cika ba sai da haus hmm. to ko kuma akwai bambanci tsakanin kabul da haus kabul ka karba to hadiyar ta tabbata haus ko shine kai hauzinta ta zama ta shigo cikin mulkinka eh ka rike ta a hannunka mm. Mm. Mm. eh ba juyan torar da hadiya ba in ya karba in dai ya karba ya ce na baka to Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi haga ya karba to a lokacin nan ba za ka yi raddi ba in ka janyo hadiyar in ka ce ka soke ta ka zo ka yi wato abin nan wanda wanda yake al'aidu fi hibati kalkal ya udu alaƙa qai'ihi hmm. a yi na hayu harimin ne mu a wajen mu malaman hadisi mu na hayu tahrimin na'am ya riga ya karba ba a ai bai hauzi ba ya karba bai hauzi ba ba ta cika ba a'a tana gado tunda bai hauzi ba hmm. ya da wani da kai da bai ya ba wato wani ya ji sai mutu ya zai ya ba ya eh, ba ya ko sai a baka sai dai in akwai dalilin da yasa baka yi hauzi ba in akwai dalilin da yasa baka yi hauzi ba kuma yi bakin kokarin ka kai hauzi sannan kuma iyalan sun sani da wannan a ya shaidar akan cewa ya bayar eh, ya shaidar kuma kayi bakin kokarin ka kanka ya hauzi wani abu ya hana to a nan wajen kyautar ta cika eh tana nan a kyautar ta na'am قال حدثنا يحيى ibn yahya na'am آه ah. na'am uh, to sannan kuma shahid akan wannan shine ma babban fa'ida ta wannan hadisin kan cewa wanda yake cikin ihrami bai halatta ya karbi wato ya rike ya ma rike farautar ba hmm? rike ta ya karbe ce rike ta ba bai halatta ba hmm? in yana hannunsa ma in ya shigo hannunsa to ya sake shi hmm? da zai shigo hannunsa shine wa وأن على المحرم أن يرسل ما في يده من الصيد الممتنع الممتنع عليه اصطياده wanda yake yayi ihrami ya saki abin da ke hannunsa na farauta na naman farautar da aka hana shi ya farautar sa na'am ala hadathana ya ibn yahya na'am wa muhammad ibn rumh na'am wa uzayba na'am jami'an al-layth ibn Sa'ad. dukkanin su daga al-layth ibn sa'd ya hawala sanadi قال حدثنا عبد بن حميد نعم قال أخبرنا عبد الرزاق نعم قال أخبرنا معمر نعم ها يحول السندي دي قال وحدثنا حسن الحلواني نعم حسن ابن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب نعم يعقوب ابن إبراهيم الدورقي كو قال حدثنا أبي ابن إبراهيم الدورقي عن صالح دقى صالح صالح ابن كيسان dukkaninsu daga azuri wato da lais da ma'amar da salih dukkaninsu daga az da wannan isnadin na ba shi kyauta na ba shi hadiyar a jakin dawa kama malik kamar yadda malik yace a hadisinsa a cikin hadisin al da salih أن sa'ab بن جسامة أخبره cewa sa'ad ibn jassama akhbarahu kaga ya bai ya fito balo balo cha daga cikin musnadin sa'ad ibn jassama ne sabanin wancan an an sa'ad ibn jassama zai iya zamanto an kissace a sa'ad ibn jassama sai zamanto daga cikin musnadin abdullahi ibn abbas to ga na a cikin sai zamanto ya tabbatar da riwayatu sahabi an sahabi na'am kun gani ku lura dukkanin sunan cewa suka yi himaru washin ga baki ɗaya ya kawo masa jakin dawa to sai ku yi mujin hadisin da ya zo nan gaba mhm. na'am wa abubakar ibn abi shayba na'am sahibul musannaf da amr an-nafi eh, amrun nafi qalu Dukkaninsu suka ce na'am al-hilali daga zuhuri da wannan isnadin Ya ce, na bashi daga naman jakin dawa to wannan sabani na sufiya a wannan hadisi jakin dawan ne kamar yadda sauran suka faɗa ko kuwa naman jakin dawa ko kuma za a iya jami tsakanin riwaya ta to shi ne suka ce eh? eh daga ka gani ma daga nama kaga kenan ba jakin ya bashi ba to sai sai wadan sai su tawilin a himara wahshin din kan cewa a jakin dawan da ya bashi yana nufin a dauke shi a fassarar wannan wanda yace himara washin ai yana nufin wato naman a jakin dawan ne hmm. ko kuma waɗansu ka ce a ai jam'i akan cewar ya kawo masa a himara washin jakin dawa sai bai karɓa ba tsaye to sai je yanka da ya yanka sai ya kawo wani ba'ali ya bashi saboda haka kowanne daga cikin ruwa da ya faɗi wani ɓangare hmm. to duk dai baye ne suke wannan ƙoƙari don kai a yi kar a yi tahti atun ruwat a fiƙa da amintattu ne kar a ce sun yi kuskure a ga yadda iya za a yi jam'i a cikin hadisin eh, don ba haka ba sai ka ce wannan hadisin sai ka yi hukunci a kansa da cewa mutsarib ne kamar yadda za mu gani a hadisin ibn abbas shi ma saɓani ne ya kai masa ma wani ɓangare ne amma nan ba zai tasiri ba tunda dai dukkaninsu sun yi ishtiraki akan abu ɗaya cewa jakin dawa ne eh, na'am ألا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم صاحب المصنف وأبو كريب محمد أبو كريب محمد بن العلاء قال سكتشي حدثنا أبو معاوية أبو معاوية الضرير عن الأعمش دقى الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت دقى حبيب ابن أبي ثابت عن سعيد بن جبير دقى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس رضي الله عنهما حبيب ابن أبي ثابت كنسان ينا ينا تدليسي كود إرسال gwashi ya zo da anaana ana na'am ya ce حدثت أبو الجسامة إلى النبي صلى الله عليه himara حمار a أصاب ابن الجسامة kunga ibn abbas yake faɗa wannan kissar kaga ta zama to a cikin musnadinsa cewa a asab ibn jassama ya ba ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadiya hadiyar jakin dawa alhali yana cikin ihrami raddahu sai ya yi raddin wannan gagagare gare shi bai karba ba ya ce laula anna da ba dan muna cikin ihrami ba da mun karba daga gare ka to kun ga wannan sarihi akan cewa bai karba ba sarihi akan cewa bai karba ba saboda ka biyan bata tabbata ba to wannan ina jan bukhari bai ta wannan ya masu ta'alikin ku bukhari ya rawaito wannan eh kware wannan baya wannan cikin yana cikin afrad da muslim buka la'alla saboda habib ibn abi sabit ne na'am qala wa haddathana yahya ibn yahya na'am yahya ibn yahya ya zanta mana shi قال al-mu'tamir ibn sulaiman mu'tamir ibn sulaiman qala sami'tu mansuran yuhaddithu 'an Al hakam 'an al-hakam na ji mansur ibn al-mu'tamir yana zanta hadisi daga al-hakam ibn utaiba ya sawwala sanadi alaw hadathana muhammad ibn al-musanna na'am wa ibn da muhammad ibn bashar suka ce hadathana muhammad ibn ja'far na'am ce hadathana shu'ba al daga al ya hawala sanadi alaw معاذ ابن al'ambari. ابن معاذ العنبري قال حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج جميعا عن حبيب دكان ودنان دكانن su gabaki daya daga Habib ibn Abi Thabit hakam kenan da shi da shi shu'uba din shi ma ai anil hakam ne ko eh. na'am duk anil hakam ne eh kare haka ne shine a tabakar al-a'mash na'am na'am an sa'id ibn jubayr daga sa'id ibn jubayr an ibn abbas radiyallahu anhuma daga ibn abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma fi riwayat mansur an hakam a cikin riwayar mansur daga alhakam. عهد الصعب بن الجسامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل همار وحج cewa asab ibn jassama ya ba wa annab sallallahu alaihi wasallam hadiyar kafar jakin dawa a cikin kuma riwayar shu'ba daga al-hakam wato kuturi kuturin za a iya cewa kuturi ke kenan an ramar. kuturin jakin dawa ya daman yana digar jini to haga wannan yana nuni akan ziyadatu ziyadatu hibri har ya kiyaye eh jini na zuba mhm. a cikin riwayar shu'ba daga habib aha shu'ba an habib ne haba buwar kai ka jefa ni daji na'am aha ka yi mana akwai shuba anil hakam eh shine ai shuba anil hakam da yace jami'an anil hakam jami'an an habib Zahirinsa sai ya nuna kan cewa kamar shuba ya ruwaito shi ne an habib Zahirinsa sa shine sai na ce a'a to habib ai tabakan malamin al'amash ne a'amash kuma malamin shuba ne to shu'ba an habib to ka gani ya tabbata kenan riwayatu shu'ba an habib hmm. saboda ka jami'an dinnan ya hada alhakam ya hada mansur alhakam mansur ne an alhakam wa shu'ba an habib alhakam an habib jami'an to eh alhakam dama daga habib ibn abi sabi da ke ruwaitowa eh, wato asanid guda uku ne isnadin farko mansur an ilhakam an habib isnadi na biyu muhammad ibn ja'far an shu'ba an ilhakam an habib isnadi na uku mu'az ibn mu'az an shu'ba an habib hmm. to jami'an din zai zamanto kenan alhakam wa shu'ba eh, su biyu eh نعم na'am wa fi riwayati shu'ba an habib للنبي صلى الله عليه وسلم شق همار وحش فرده أن بام النبي صلى الله عليه وسلم هدية بانغري نا جاكين دوا سيما يردشي تقولنا رواية سعيد ابن جبير كنا عن ابن عباس رواية سعيد ابن جبير عن ابن عباس وندا habib ibn abi sabit shi ya kaɗaita da riwayar kuma duk ta zo bil an'ana sai dai wannan hadisi ta zo ne ta babun shawahid ta zo ne ta babun ash-shawahid na'am Mm. Eh, eh, eh. ai da ya ce din shi ne nan ne suka yi wannan tawilin qurtubi yayi wannan tawilin inda yace himaru washin yana nufin a kan cewar ga baki ɗayan jakin aka bashi bari ku ji abin nan din tawilin da shi ابن آه، يكاو مجنى القرطبي في رواية حمار وحش وفي رواية من لحم حمار وحش وفي رواية عجز حمار وحش يقطر دما وفي رواية شق حمار وحش وفي رواية أضر من لحم صيد هذه روايات مسلم وترجم له البخاري باب إذا أهدى, إذا أهدي للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل ثم رواه بإسناده وقال في روايته ثمارا وحشيا وحكي هذا التأويل أيضا عن مالك وغيره وهو تأويل باطل وهذه الطرق التي ذكرها مسلم صريحة في أنه مذبوح وأنه إنما أهدى إنما أهدي بعض لحم صيد لا كل إنما أهدي بعض لحم صيد لا كله واتفق العلماء على تحريم الاصطياد على المحرم آه na maganar in kawo o a'a wannan ashe maganar yawwa maganar nawawi ce wadda ibn hajar ya raddanta qala al-qurtubi yuhtamal an yakuna sa'ab ahbar al-himara madbuhan thumma qata'a minhu udwan bi hadrati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qaddamahu lahu faman qala ahda himaran arada bi tamamihi mazbuhan la hayyan an fahimta ya kawo shi a yanke ya ba kaddamar da shi wa man qala lahma himarin arada ma qaddamahu lin nabi sallallahu alaihi wasallam wanda yace naman ne yana nufin abin da ya gabatar da shi ga annabi sallallahu alaihi wa yuhtamal an an yakuna man qala himaran atlaqa wa arada ba'dahu majazan to wannan shine taujihin ce wannan shine ma kusan dai wanda duk ce imaran yana nufin majazi ne akan cewar naman yake nufi ya arada ba'dahu yana nufin kuma wannan dama itlaqul ba'd alal kull yana daga cikin majaz da ake yi qal shi dai qurtubi ya ci gaba da fada wa yuhtamalu wa yuhtamalu annahu ahdahu lahu hayyan ya kai masa ya kai masa shi a raye falamma raddahu alaihi wa زكاه minhu بأذو annahu inna ma raddahu رده عليه لمعنى bi jumlatihi an fahimta ya kawo masa shi a raye da ya yi sa sai ya je ya yanka ya kawo shi sai ya ɗauka kan cewa watakila da ya kawo shi a raye ne to bari ya kawo shi a yanke fa'alamahu bimtina'ihi anna hukmal juz'i min as-sayd hukmul kull sai ya ce ai juz'in ma da gaba ɗaya da haka yake قال يتي والجمع مهما أمكن أولى من توهيم بعض الروايات وقال النووي ترجم البخاري بكون الحمار بكون الحمار حيا وليس في سياق الحديث تصريح بذلك وكذا نقلوا هذا التأويل أم مالك وهو باطل لأن الروايات التي ذكرها مسلم صريحة في أنه مذبوح انتهى وإذا تأملت ما تقدم لم يحسن إطلاق إطلاقه آآ آه، آآ آه، آه، لم يحسن إطلاقه بطلان التأويل المذكور ولا سيما في رواية الزهري التي هي أمدة هذا الباب وقد قال الشافعي في الأم حديث مالك أن الصعب أهدى حمارا أثبت من حديث من روى أنه أهدى لحم حمار وقال الترمذي روى بعض أصحاب الزهري في حديث الصعب لحم حمار وحش وهو غير محفوظ تشيكونغا الإمام الشافعي ga al'imamu الترجيح tarjihi ya bi duk riwayoyin da suke cewa wani bangare ya kawo di ya ce waɗannan a waɗannan a riwayar malik da ya ce gabaki ɗaya tsungurin gunjakin ya kawo ita ce asbat amma shi kuma na alƙurtubi yana cewa dai za a iya jam'i a yi jam'i wani lokaci jam'in yana zamantowa da ta'assuf hmm, akwai takallufi a ciki hmm. shi yasa din kawai sai a tafiya zuwa ga tarjihi kuma kun ga abin da shafi'i yake nan turmi ma ya bi shi a haka Ya ce wanda ya ruwaito lahama himarin din wannan riwayar gairu mahfuza za mu ta ganin su riwayoyin na hmm. mu ci gaba a ramma babin yana da ɗan tsawo قال حدثني زهير بن حرب نعم قال حدثنا يحيى بن سعيد نعم عن ابن جريج اها قال daga tawus ibn kaisan daga ibn abbas radiyallahu anhuma yace zaid ibn yazo sai abdullahi ibn abbas ya ce da shi yana neman tunatar da shi kai ba kubarta ne an zami saidin uhudiya ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa huwa haramun yaya ma ka bani labari akan naman jakin dawa da aka bayar da shi hadiya ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam alhali yana cikin ihrami ya ce sai ya ce an ba shi wata gaba ta naman farauta sai ya raddin sai mayar da shi ya ce mu ba ma cinsa mu muna cikin ihrami mu muna cikin ihrami to shi ma wannan min afradi muslim amin afradi muslim bukhari bai fitar da shi ba na'am قال حدثنا قتيبة بن سعيد نعم قال حدثنا سفيان سفيان ابن عيينة عن صالح ابن كيسان دقى صالح ابن كيسان ويحول سندي قال وحدثنا ابن ابي عمر نعم واللفظ له لفظ سني ونا قال حدثنا سفيان يتي حدثنا سفيان ابن عيينة قال حدثنا صالح ابن كيسان يجي صالح ابن كيسان يا زن تامنا قال ya ce ya ce na ji abu muhammad maula abu katada shi ne nafiyar ibn musa yana cewa na ji abu katada ta yana cewa alharik ibn mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta idza kunna bilqaha har sai yayin da muka zo waje da ake ce masa alƙaha daga cikinmu akwai wanda ya yi harama daga cikinmu akwai wanda bai yi harama ba sai na hangi wato abokaina suna hangen wani abu suna kallon wani abu da gano sai na duba sai gashi wato jakin dawa ne sai na ɗaura ma doki na sirdi na ɗauki mashi na sannan na hau sai bulalata ta faɗi daga gare ni sai na ce ma abokaina alhali su suna cikin ihrami ku bani wannan ku bani bulalar sai suka ce wallahi rantsewa da Allah mu ba za mu taimake ka a kansa ba da komai sai na sauka sai na ɗauka sannan na hau sai na riski wannan jaki na dawa ta bayansa alhali yana bayan wani tudun ƙasa sai na cake shi da mashi na sai na fadar da shi na kashe shi sai na zo masahabbai na da shi sai waɗansu su suka ce ku ci waɗansu suka ce kada ku ci shi alhali ku annab sallallahu alaihi wasallam yana gaba da mu sai na matsa sai na zaburu doki na sai na riske shi sai ya ce ai halal ne ku ci shi ga hadisi na uku sahabi hadisi na uku kenan ko na Abu Qatada mun yi da Sa'ab ibn Jassama mun yi na Ibn Abbas mun yi kuma na za dai mu ce ma dai na Ibn Abbas din duk dai na Ibn Abbas ne domin har kaziyar Zaid zaid bin arkam ko da yake zaid bin arkam shi zai zama to hadisi na biyu eh tunda shine ya riwayar musnadin zaid ibn arkam ne saboda haka wannan shine na hudu na abu qatada na'am eh na abu qatada ba yana cikin bukhari kware mhm قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك yace na karanta hadisi a wajen malik ya hawwala sanadi قال وحدثنا قتيبة kutaiba ta zanta mana daga malik a cikin abin da aka karanta a gabansa daga abun nabur daga nafi maulan abu qatada daga abu qatada radiyallahu anhu annahu kana ma rasulillahi cewa shi ya kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam makka sai da ya kasance a sashen hanyar makka khallaba sai ya tsaya a baya tare da abokai nasa waɗanda suke suna cikin ihrami alhali shi kuma ba a cikin ihrami yake ba sai ya ga jaki na dawa sai ya hau sai ya hau dokinsa sai ya roƙi sai ya tambayi sahabbansa su miko masa bulalarsa sai suka ƙi masa sai ya tambaye su mashinsa sai suka ƙi a gare shi sa'alahum rumhahu fa abaw sai tambaye su a sa sai suka ƙi a gare shi sai ya ɗauka. sannan ya bi wannan raƙumi wannan jaki a guje fakatalahu ya kashe shi akala minhu ba'du ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam sai sashin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam suka ci daga gare shi wa aba ba'dhum sauran su kuma suka wada sashin su kuma suka ki fa adraku rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai suka riski manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa sa'aluhu an dalik suka tambaye shi akan wannan fa qala sai yace innama hiya tumatun at'amakum Allah yace ai abinci ne da Allah ya ciyar da ku shi in wani ne ya kashe nasa ne ai ba naka ba ne saboda aka ya baka hadiya ne kamar hiya lana sadaka wala na hadiya eh, eh, eh, to kamar wannan ne na barira ba shi ma kamar wannan ne shi kuna sa'ab ibn jassama ga shi halal ne amma ya yiwo farautar to za a iya cewa ai shi ma wancan ba nasa bane sa'ab ibn Jarsama ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam kyauta abu da shi ma nasa ne ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kyauta to me bambanci tsakanin biyu na'am suwa wasab ibn abin abinan babu dalili cewa yana cikin harami yawwa shine ne jam'i cewa shi na nasab sama ya yi farautar ne dan annabi sallallahu purposely shi saboda haka ko wanda ya yi farautar halal ne amma in ya yi shi domin muhrim ne to bai halatta a muhrim din ya ci ba wala waɗanda ya suke tare da shi wanda su ma yana cikin ihrami wanda ya dan karan kansa kuma halal ne to in ya bayar ga masu ihrami hadiya ce ya ba su sai su ci eh dama ai ne sharadin ba shi da ihrami na'am wannan alƙaha na nemi al-ma'alimul asira sun cewa wani wadi ne tsakanin makka da madina to amma kasan san wayannan littattafan eh, tsofaffi ne na zamani su ya kamata a duba zai su kawo shi al-ma'alimul asira shi ya kamata ya taimaka mana ma nura da Allah a ɗauko a ajiye shi a nan wajen saboda shi ya bibi waɗannan yawa alƙa a alfaha ya kawo ba alfaha bilfa wa sawabuha alqaha bilqaf wal ha al muhmala wa huwa wadin azim zu rawafid wa min rawafidihi alfajja bilfa wa tashdid al wa min جاء التصحيف بين القاحة بالقاف والحاء وبين الفاجة بالفاء والجيم to bai faɗi inda take ba bisa al'adar sai yakan faɗi wurin a yanzu na'am daga imam malik daga zaid ibn aslam daga ata ibn yasar daga abu qatada radiyallahu anhu riwaya ta biyu daga abu qatada mutaba'a ga shi abu muhammad nafi bin musa maulan abu katada na'am fi himari a cikin wato kissar na jakin dawa kwatankwacin hadisin abin nazar sai dai a cikin hadisin zai ibn aslam cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shin akwai wani abu daga namansa tare da ku ishara ga cewa shi ma ba shi ya ci na'am alhadisun salihu bin ismail as-sulami na'am alhadisun mu'adh bin hisham na'am alhadisani abi eh addastawai daga yahya ibn abi kathir a tai na'am abdullahi ibn abi qatada mutabi'i na uku kenan Ya ce. Ya ce ma mahaifina ya tafi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a shekarar hudaybiya sai sahabbansa suka yi ihrami shi bai yi ihrami ba shi abu eh. sai abokansa in aka ce sahabbai sai a ɗauka annabi ne sallallahu alaihi wasallam na'am wa wuddida rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma aduwan bi ghayr cewa aka ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam labari cewa waɗansu abokan gaba a wuri da ake ce masa zaiqa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in talaka sai ya wuce ya ce yayin da na kasance tare da abokaina sashinsu suna yi ma dariya suna ma sashi dariya sai na duba sai gani ina ganin na jakin dawa sai na kai ɗauki a kansa sai na cake shi sai na zaunar da wato sai na durkusar da shi na kada shi sai na nemi taimakonsu sai suka ƙi taimaka min sai muka ci daga namansa sai muka ji tsoron wato mu yanke ya zama mun rabu da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gaba mu kuma an rabu an bar mu a baya sai na wuce ina neman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina daukan ina yi ma ina dauki da duki na sha'awan fegi wato ne sukuwa fegi daya wa asiru kuma ne tafiya fegi daya wato ne sukuwa sannan ne tafiya eh, fage fage maimakon ba fegi ba fage nake zo in ce na ce fegi eh. <laughs> Eh. sai na haɗu da wani mutum daga banu ghifar a cikin tsakiyar dare sai na ce ya ce na ka haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce na bar shi a wuri da ake ce masa ta'ahina alhali yana yin baccin rana a waje na asukuya sai na haɗu da shi shi a suƙiya yana nan a hanyar yana nan a hanyar makaɗin daga madina za ku gan shi amma ba zan iya kiyaye abin da mil nawa ne ba yanzu amma dai yana daga cikin wurare da suke ana sa masa ma da za ka gani falahibtuhu sai na haɗu da sai na riske shi sai na ce ya rasulallah inna asabaka yaqrauna alayka salama wa rahmatullah to sahabbanka suna gaishe ka ta gaisuwar sallama da rahamar Allah kuma su hakika sun ji tsoron kar a yanke su suna koma suna bayanka ka saura ka jira su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya jira su sai na ce ya rasulallah ni fa na yi farauta kuma tare da ni akwai ragowa قال النبي صلى الله عليه وسلم يا النبي ga mutanen ga jama'ar kulu kuci alhali su suna cikin ihrami na'am kun ga ya ba mu fa'idar sanin lokacin da aka yi tafiya lokacin umrar hudaybiya ne na'am kuma da dalilin da yasa shi abu da ya ɗauki hanya daban saboda wannan abokan gaban da aka gani shine shi tura su da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam aka tura su wato kamar abin nan scouting dan scout ne su je su gano yaya lafiyar hanya take dan kar a zo a zo ta gaban su a far musu na'am قال abu kamil al-jahdari na'am حدثنا أبو عوانة وضاح اليشكري عن عثمان بن عبد الله بن موهب دق عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة دق عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه دق بابنسا رضي الله عنه قال يتشي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا فتوجا أيكن حجي تو وانا رواير تكتشي تو كودي أي أكن شور الحاج بأنا نفن حجي na istilahi ba ai kasidan na nufin ziyarar ɗakin Allah yana nufin umra don ai jam'insa da wannan riwayar ta amul hudaybiya in ko ba haka ba sai a ɗauke shi akan cewa wannan wahami ne daga rabin in yana nufin ainihin hajji tunda dai hajji ɗaya ne na'am mu ma muka fita tare da shi ya ce min asabihi fihim abu qatada sai ya kawar da waɗansu daga cikin sahabbansa daga cikin su akwai abu qatada ya ce da su ku bi hanyar gabar teku har ku haɗu da ni ya ce sai suka bi hanyar gabar teku wato shine hanyar badar kenan falamman sarafu ila sallallahu alaihi yayin da suka juya suna fuskantar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to dukkaninsu sai suka yi harama sai abu qatada da. shi kan bai yi harama ba yayin da suke cikin tafiya sai suka ga jakunan daji alaiha sai abu da ya kai musu ɗauki sai ya kashe wata jaka daga cikinsu sai suka sauka suka ci daga namanta ya ce sai suka ce mun ci nama alhali muna cikin ihrami sai suka ce ya ce sai suka ɗauki abin da ya saura na naman wannan jaka yayin da suka zoma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce suka ce ya rasulallah mu fa mun kasance mun yi ihrami shi ku abu da bai yi ihrami ba sai muka ga jakunan daji sai abu da ya kai musu ɗauki sai ya kashe wata jaka daga cikinsu sai muka sauka muka ci daga namanta muka ci sai muka ce yanzu ma ci yanzu ma ci naman farauta alhali muna cikin ihrami to sai muka ɗauko abin da ya saura na namanta sai ya ce akwai daga cikinku akwai wanda ya umarce shi ko ya masa ishara da wani abu ya ce sai suka ce a'a sai ya ce to ku ci abin da ya saura na naman nata to kun ga wannan wannan ya ɗaya daga cikin dalilai da ake cewa ya halatta a shiga maka ba da ihrami ba idan mutum yana da wata bukata tunda abokata da shi ba da ihrami ya shiga kowa ya yi ihrami amma shi bai yi ba hmm. kuma za su tafi amal hudaybiya ne shiga makka suka tafi amma bai yi harama ba ne to amma ita a can aka nufa a'a ya fuskanci makka din ba da niyyar ya za ya zai saka ya wuce miƙaci eh, ya wuce miƙa ko da kyau dan suna cewa a lokacin ai ba a ba a haddade mawaƙit ba ba haddade mawaƙit ba eh tunda a hudaybiya yaushe aka isha annabi sallallahu alaihi an fara lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yi ihrami lokacin da zai je hudaybiya a wace shekara aka yi tahdidul mawaqit hadisin ibn abbas zai zama gani na mawaqit kun ga abin da yake nunawa shine a a lokacin a lokacin zahiri a lokacin hajjin bankwana ne kamar na ibn umar ne akan mayal basul muhrim kaga a madina ne haka ma hadisin ibn abbas na mayal basul muhrim shi ma a madina ne to hadisul mawaqit nasa ki yaushe aka yi ku dai zahiri sai naga kamar lokacin hajjin ban kwana ne to shi sa ɗin ne ma akan wannan hadisin ibn hajar yake cewa la'alla lokacin ba a yi tahdidul mawaqit ba bai kawo je dalili ba ya kawo shi da cigar la'alla na'am alawa da muhammadu bin muhammadu bin na'am ya sanadi alawa da suna bin zakariya mhm. daga shaiban an nahawi dukkaninsu daga usman ibn abdullahi ibn mawhab da wannan isnadin a riwayar shaiban sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai daga cikin a ku akwai wani wanda ya umarce shi ya kai musu ɗauki ko kuma ya ishara gare shi a kansu a cikin riwayar shuba kun yi ishara ko kun taimaka ko kun yi farautar ashoba ya ce ban sani ba cewa ya yi a antum au asattum kun taimaka ko kun yi farautar قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي الدارمي نعم قال اخبرنا يحيى بن حسان نعم قال حدثنا معاويه معاويه وهو ابن سلام ابن سلام قال اخبرني يحيى يحيى ابن ابي كثير قال اخبرني عبد الله بن ابي قتاده يتي عبد الله بن ابو قتاده يا زنتا من ان اباه رضي الله عنه اخبره cewa babansa radiyallahu anhu ya gaya masa annahu gala ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama galwatul hudaybiyya cewa ya kai hari tare da manzon Allah sallallahu sallallahu alaihi wasallam harin yakin hudaybiya ce. sai suka yi harama da umra zai riban da ni. Ya ce. sai ne farautar jakin dawa sai na ciyar da abokaina alhali suna cikin ihrami sannan ya zo sai na zo ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai na ba shi labari cewa muna da sauran abu na namansa sai ya ce ku ci alhali suna cikin ihrami قال حدثنا احمد بن عبده الضبي نعم قال حدثنا فضيل بن سليمان النميري نعم قال حدثنا ابو حازم ابو حازم سلمة بن دينار عن عبد الله بن ابي قتاده عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه رضي الله عنه دغ بابنسا رضي الله عنه انهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم محرمون cewa sun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhali suna cikin ihrami wa abu qatada muhillun shi ko abu qatada muhillun Eh, muhillun shi yana cikin halal bai yi harama ba yayi eh, wato ya kwararo hadisin a cikin hadisin nasa sai ya ce akwai kuna da wani abu daga cikinsa suka ce muna da kafarsa ya ce sai ya karbe ta sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbe ta ya ci Kunga ga wannan ya zo da ziyada ko eh, ya zo da ziyadar cewa wani ne fubail ibn sulaiman inna to saduqun lahu khata'un kafir <laughs> eh annumairi yana buƙatar mutaba'a wane ne yace fa fa’akala minhu mm fa akaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa mun kusa mun kusa mun kusa wannan isa mun kusa نعم مجاء رمى قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة نعم قال حدثنا أبو الأهوس نعم ها يحول سندي قال وحدثنا قتيبة أها وإسحاق إيه عن جرير دقى جرير كلاهما عن عبد العزيز بن رفيع دكا ننسو دقى عبد العزيز بن رفيع عن عبد الله بن أبي قتادة دقى عبد الله بن أبي قتادة قال يتي كان أبو قتادة في نفر محرمين abu katari ya kasance yana cikin wata jama'a waɗanda suka yi ihrami wa abu qatada muhil shi ko abu katada ya muhillun yana halal ya kissata hadisin a cikinsa sai ya ce shin wani mutum daga cikinku ya yi ishara gare shi ko ya umarce shi da wani abu suka ce a'a ya rasulallah ya ce ku ci قال وحدثني زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج ابن جريج قال اخبرني محمد بن المنكدر اها عن معاذ بن عبد الرحمن دقى معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن ابيه قال شنو عبد الرحي عبد الرحمن ابن عثمان ابن عبيد الله التيمي دم دم بفن دم وان dan uwan عبيد الله نعم Mhm. ala kunna ma talha ibn ubaidillah yace mun kasance tare da talha ibn ubaidillah alhali muna cikin ihrami sai aka bashi aka bashi hadiyar tsuntsu alhali talha yana bacci daga cikinmu akwai wanda ya ci daga ciki akwai wanda ya kame ya yi wara'u yayin da talha ya farka sai ya datar da waɗanda suka ci ya ce Mun ci tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga zahiri hadiyar da aka ba shi ba don shi aka farauto ba hmm. wannan shi ne Allah wannan hadisin fudail wannan wa yake da suna shi fudail ibn Sulaiman an-Numairi Allah fa akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa akalaha ya kamata ni tahqiqin ta in kun lura shi kadai ne a cikin riwayoyin a cikin dukkan hadisan shi kadai ne yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce eh to subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika